ga kyallan bala'i ga shi'umin turare wannan shine shi'umin turare wato mallakar kasan nono za zaki shafa shi a kasan nonon ki so uku ki nufaci shimfidar mai gida yana taba nono ya zama nama wannan haɗi ne na ƙwarai kin ga kenan yan matan da nonon sai goma kamar silifa sai su yi ƙoƙarin gyara domin su yi amfani da wannan mallakar yana da garanti sannan ga ɗa'i kyalli haɗin malamai ƙyallan bala'in mata ƙyallan bala maza tuba gaban yan mata wannan haɗin in kika yi amfani da shi bayan ya game ki ya haɗe ki ciki da waje ya ci ko da ke zai ƙara miki daɗi zai ƙara miki muruba kuma na mallaka ne mallaka ma sahihiya mallaka ta ƙwarai da zaki riga ta mai gida yana ihu yadda ya kasan ɗan don gurungum kenan sirrin mara dongorongon kenan sirrin mara wannan masu aure da mara aure za su yi amfani da shi amma idan baki da aure ba za ki yi amfani da mara ba sai dai idan sauran yana cin abincinki idan kuma kina da aure za ki yi amfani da mara wannan dongurungum din tsakani da allah yana yi garanti sirrin mara duk iya rashin kwarjininki ko rashin jin daɗinki ko mallaka da sauransu kai kawai wannan sirrin ku bari ku tuntuɓi likita in maku bayani sala sala yadda ya kamata ga kuma wannan sirrin bakar mallaka ɗin shi ma kamar yadda nake gaya muku bayaninsa sai likita sannan ne ga kuma wannan hatsabibin kwallin da na daɗe ina tallata maku haɗin kwalli idan ka ido na malamai don muhibba da farin jini kowa zai yi amfani da shi maza da mata wannan kwallin tsakani da allah yana da mugun mugun kyau kwalli ne sha'umin kwalli kwalli ne na malamai kwalli ne wanda amfaninsa duk wata daraja da ɗaukaka da matsayi da muruba da karɓar kuɗi ma da kwarjini wannan kwallin kansa kawai sai dai ma a faɗa muku iya abin da mutum ya sani amma tsakani da allah aikinsa har ma ya wuce hankali don saboda sai dai in faɗa muku abin da kawai na sani sannan ne ga kuma mai jama'a mai jama'a mai jama'a kare tambaya maganin farin jini ƙaiƙayi kuma kan mashekiya buɗin kasuwa sabon sirri don kariyar jiki maganin miyagu maganin da ke talwatsa da wani kullum masara yana da kyau da hayaƙi ne a ciki da na wanka da kuma na sha garanti ga kuma wannan sirri mallakar shafawa a ƙasan nono wato wannan mallakar ana so mace ta shafa ta a ƙasar nononta da mai gida ya taɓa nono ya zama nama don saboda haɗi ce bari ku ji kawai bayanin wannan mallakar a gurguje aka ce baban gida princess naira shu'umin turare mallakar shafa a ƙasar nono amfanin shi wannan turare sirri ne na mallaka an haɗa shi domin sharewa mata hawaye duk taurin kan namiji idan kika yi amfani da wannan turare za ki mallake shi a hannunki sirri ne mai gigita maza yana maganin namiji mai rowa ko mai neman mata yana sanya kyautar dole yana sa ki zauna a zuciyar namiji ko yana tare da wata mace ke ce a ransa yadda za a yi amfani da shi za ki shafa shi a ƙasan nononki kafin kwanciya da mai gida kamin ki je shimfiɗarsa ki gwada sannan ga hausa bajin hausa bajin maganin da ke maganin infection sannan ya matsa mace ya haɗe ta ya ɗunke ta ciki da waje ta game sosai sannan da ya ƙara mata daɗi da mallaka sannan yana kai da duk wani sanyi da infection ya fito da shi hausa bajin kenan ya fi bajin na turawa kyau nesa ba kusa ba sannan ne ga wannan mallakar mallakar ɗan kyalle kenan ne wannan mallakar wannan wani hatsabibin shu'umin kyalle ne ana matsi da shi wannan a sama mai gida abinci wannan ma na matsi ne ki gwada shi uwa sannan ne ga gumbar farin jini sannan ne ga wannan ango ya gudu sirrin ango ya gudu ai mata suna jin daɗin sirrin nan har roguguwa duk wata ta kila sai ka ji sai ka ya gudu da ango ya gudu ga kuma tukunyar daɗi tukunyar daɗi ta manyan mata wato sirri ce a ciki har guda hudu tana da mugun kyau tukunyar daɗi ki seta za ki goga ihun namiji sai kin rufe mazan iska baki sannan ne ga bujan ki shakaf bujan ki shakaf yana ƙara wa mace daɗi kamar zuma yana ƙara ni'ima kamar kogi yana sa mallaka da jan hankalin namiji sannan ne ga garin ɗan usuli dan usuli wato wani hatsabibin gari ne shine daka na sha wanda malamai ke hada shi kadai ne dakan da malamai ke hadawa saboda wannan dakan yana da mugun kyau sai dai ga malamai sun hada irin kayan mallaka da waye da sauransu to amma wannan daka ne don faranta